da yake jawabi yayin taron manema labarai a nan Abuja, Darakta Janar na raya masana'antu na Najeriya wato ITF, Sir Joseph Ari, ya nuna damuwa ganin yadda 'yan kasashen waje ke mame guraben ayyukan da ya kamata a ce 'yan Najeriya ne ke yin su. Abin kenan ma da sa a halin yanzu suke haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya don samarwa 'yan Najeriya ayyukan yi na hannu. mun lura cewa ana ta ce ba aiki ba aiki kuma mutane na nan da yawa ba wuje da za a sa su aiki sai muka yi muka hada gwiwa tare da united nations industrial development organization mun ce to a zo mana mu duba ko akwai wuraren da akwai aiki sai mun zo mun lura cewa aiki akwai amma mutanenmu yan wanmu nigerians ba su da isheshen aiki na hannu wanda zai sa su samu shiga a cikin wayanan wuraren da ya kamata kuma mun lura ne cewa akwai wurare shida da akwai wurin aiki amma ba mu samu isasshen Nigerians wanda suna da skills za a samu kosawa a cikinsu a ce ya kamata su samu aiki irin wannan ba kagan aiki ta wurin gine-gine aiki ta wurin wata construction aiki ta su gyaran hanya Sa Joseph Ari ya ce kawo yanzu ITF ta horas da dubban dubatan matasa 'yan Najeriya inda suke dogaro da kansu ta hanyar ayyuka daban-daban na hannu. To sai dai kuma wasu na ganin hukumomin irinsu NDE da makamantansu na kusan aiki iri ɗaya da ITF. abin kenan da ake ganin suna yin abu guda akan haka ga abin da sa joseph ari ke cewa ya kamata da mun zo tare mu duba wani bangare ne wanda nda ya kamata ta yi wani bangare ne ya kamata itf ta yi wani bangare ne wayansu majami'ar din ko mene za su samu su yi idan mun zo tare mun gan abin da kowa zai iya yayi idan mun haɗa gwiwa tare zaka gan komai ya tabi daidai shi yasa na ah, yin godiya da gwamnati na shi president muhammadu buhari gc CFR yadda ya kawo policy din na ease of doing business. A ba bayanan dai asusun na ITF ya bullo da salon zuwa ga matasa mata da kuma na kasassu, Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.